هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mojibbo da ke nan kofar saura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau sha bakwai ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da sha ɗaya ga watan bakwai miladiya ta 2017 muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake ba mu dama ya ara mana lokaci da lafiya domin sake saduwa a wannan masallaci domin ci gaba da wannan karatu muna fatan ayyukan da muka kaddamar a cikin wata da ya gabata watan ramadan Allah subhanahu wata'ala ya karba ya samu su a cikin mizaninmu na ayyuka mu da kasawarmu da gajiyawa mu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ce mana wannan shi ne darasi na ɗari a jerin gwanan darussanmu kuma wannan shi ne na biyu da da saba'in shida cikin wannan littafi mai suna الداء والدواء وكما الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي نا بالضمة لمن الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية wanda ya rasu hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 751 wanda kuma kamar yadda muka faɗa shi da darasin mu na 100 inda za mu tashi a kan fadarsa da ya ce wa kaddalar ƙor'an wa sunnatu wa ijma'u sahabatu wa jami'i na ba'dahum wal a'imma ala anna min az-zunubi kaba'ira wa saba'i bayan malam yayi magana akan kashe-kashen zunubai bisa wato duba da irin nau'ukan su akwai zunuban da suke sun yi mai masu yin su sun yi kama da shaidanu ko da suke kama da dabbobi namun daji ko kuma wanda suka yi kama da na albahimiya ko da suka yi kama da dabbobi ko da suka kama da namun daji to sai yake kuma magana a kan cewa zunubbai sun kasu a to zunubai sun kasu gida biyu akwai kabari akwai tazari ke wa faddalar qur'an wa sunna wa ijma'u sahaba Alƙur'ani da sunna da ijma'in sahabbai wa na ba'adahun, da tabi'ai da suka zo bayan su wala imma da limamai malamai na shari'a ala anna min az-zunubi kaba'ir wa sadair wato alqur'ani da sunna da ijma'i na sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su sun nuna cewa az-zunubai akwai al-kaba'ir akwai manya manya akwai sadair akwai kanana قال تعالى ألا شيء تجتنبوا كبائر ما idan kuka إذا manya-manyan abin da ake hana ku. nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku ne fukan ku wa nusqilkum mutqalan karima kuma za mu shiga ta ku mashiga ta karamci wa qala ta'ala abun wani gurin Allah yace allazina yatanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lama wadanda suke nisantar manya-manyan laifuka da ayyukan alfasha illa lama sai yan kanana wa fi sahihi haka ne ya tabbata cikin sayyid muslim bin abu hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي صلوا لي قدا ديار تسلى الجمعة زوى وتجمعة أزم رمضان زوى ون رمضان مكفرات لما بينهن ما سكن كريم laifukan da ke tsakanin su ne idan shuribatul kaba'ir idan an nisanci manyan laifuka waɗannan su ne hujjoji da ibn qayyim ya ambata a nan waɗanda suke nuna laifuka sun kasu gida biyu akwai al akwai al wannan maganganu ne wato ɗaya ne daga cikin maganganun malamai akwai cikin maganar malamai wanda magana ce shazza kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya ambata a cikin fatul bari da ya jingira ta zuwa ga abu ishaq al-isra'ili yana cewa laifuka dukan suka za'ir ne babu wani laifi za'ir babu wani karamin laifi duk wani laifi to babba ne saboda ai ana duban wanda aka yi wa laifin ne ba ana duban shi abin da aka yi bane in kuwa har ana duban laifin ne ana duban wanda aka yi wa laifi shine Allah subhanahu wata'ala to kaga babu bambanci tsakanin wani laifi da wani laifi tunda dai dukansu su Allah aka sabawa ce dukansu umarni ne da dukansu umarni ne babu bambanci tsakanin ka saba wannan umarnin ko ka saba wannan umarnin saboda ka suka ce babu wani babba babu wani karami ka ce kamar mutum kamar wani babban mutum ne ko mai sarauta ko mai mulki ko wani ubangida ya aiki ya umarci yaransa guda biyu daya ya umarce shi ya je wani guri mai nisa domin ya kawo masa wata bukatarsa ɗaya kuma ya umarce shi ya tsaya a kofar gida ya gyaggyara kofar gida da ya kasance dukansu ba su je ba wancan bai je wannan bai yi abin da aka sake ba to kaga dukkaninsu sun saba masa kuma duk fushin da zai yuri da yi da wancan da ya aiki shi kure mai nisa wanda aikin ta wasu da ya fi wahala da wannan da ya ba shi aiki ɗan kankani wanda kofar gida zai iya zama dukkaninsu sun saba masa don haka in ya tashi fushi iri ɗaya zai yi to haka al'amarin yake ana duba wanda aka saba wa umarnin da aka saba dukkan wani umarni da Allah ya bayar yace kada yace ayi kaza ko kada ayi kaza duk dai ne duk wani wanda ya saba ma wannan umarni to yayi wa Allah laifi saka yayi babban ne wannan magana ta su kamar da Hajar yake magana ce shazza domin ta ci karo da Alqur'ani karara abin Alqur'ani yake nuna wa akwai manya manyan laifi والذين يجتنبون الكبائر الاثم والفواحش يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون ما تنهون عنه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات ان كن انت من يا من يا ابو بول اكي هنا كذاب كان كريم كريم كاجا اكي اكو من يا اكو ده بسكيت با هكذا نعم بدرس في سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمن waɗanda suke nisantar kaba'ir ismi manya manyan laifuka wani fawahisha da ayyukan alfasha ayyukan da suka kai matuƙa ga muni sai ce illan lamam allaman din nan malamai da sahabbai da waɗanda suka taho bayansu, malaman tafsiri sun fassara shi da allaman su ne al-zunubu saghira ko as-saghair laifuka karana to haka nan maganganun sahabbai da tabi'ai duk sun zo wanda suke nuna cewa akwai laifi babba akwai laifi ƙarami, shi yasa anan ibn al-qayyim ya kaito ijma'i kai tsaye yace ijma'u sahaba wa man ba'dahum wa tabi'ina wa tabi'ina wa tabi'ina ba'dahum wal a'imma Sai dukkanin sun yi ijma'i kamar bai dogoncan sabani ba da a matsayin wani abu cewa wannan sabani da shi da babu duk ɗaya ne saboda galibi abinda malamai suka ta akan sake saboda akwai akwai laifuka manya-manya ko kuma laifuka waɗanda suke kanana bayan da wannan ayar ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cikin sayo muslim inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake as-salawatul khams salloli biyar su ne sallolin farilla guda biyar wal jum'atu ila al-jum'a da sallar juma'a zuwa wata juma'a wa ramadan ila ramadan da azumin ramadan zuwa wani ramadan mukaffiratun lima bainahunna masu kankare laifukan da kan faru a tsakankanin su ne da ce izar turi batil kaba'ir amma idan an nisanci manya kaga ashe kenan akwai laifuka manya akwai kuma kanana tunda an ce waɗannan ayyuka na farilla idan bawaye su za su kankare musu wasu laifuka sai aka ce amma idan ya nisanci manya idan da duka laifuka ɗaya ne to kaga zai zama akwai akwai tufka da warwara a ce an kankare maka laifi idan ka nisanci laifi to me aka kankare maka kenan inda duka kaba'ir ne a ce an kankare maka laifukanka sai aka ce in kuma ka ne cire. kaga zai zama zai zama maganar ba ta zama ta ba da ma'ana ba amma lima bai na hunna ana nufin asaga'ir idan shuri ta kaba'ir wato za a kankare maka laifukanka da sharaɗin ka nisanci manya-manyan laifuka manya-manyan laifuka suna buƙatar ka tuba wato sharaɗin kankare su sai bawa ya tuba ya yi nadama ya alkawarin ba zai sake ba sannan Allah subhanahu wataala shi kuma ya kankare masa waɗannan manya masu kuma ƙananan zai iya kankare masa su tare da ayyukan da yake na alkhairi to tare da ayyukan ibada da yake alwala hadisai sun zo da yawa suke nuna irin yadda mai alwala laifukan su suke digewa suke wato kakkabewa tare da ruwan alwala kuma hadisin Usman ibn Affan da wani sa haka nan salloli yadda suke kankare laifin mutum kamar yadda wani hadisin ya nuna haka nan azumin ramadan shi ma ya kankare laifin kan wanda ya yi shi wanda ya yi azumin ramadan haka nan irin su yamu ramadan tarawihi da aka yi sai ko ta tahajjudi tana da su yi ayyukan da suke kankare mutum laifukansa man sama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma ta taqaddama min dhanbihi ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه wannan kaga ayyuka ne waɗanda suke a cikin ramadan mutum yake yin su kuma za su kankare masa laifukan su haka nan alhajj man hajja fa lam yarfut raja ka yawma waladatu ummu wannan suna daga cikin dalilan jumhur ko kuma cikin dalilai akan cewa ayyuka sun kasu gida biyu a laifuka akwai manya akwai kuma waɗanda suke ƙanana wa hadhihi al-a'mal al-mukaffira laha thalathu darajat mala yake waɗannan ayyukan da za su kankare maka laifuka iri uku ko mataki uku suna da mataki uku wato ba grade ɗaya bane grade grade ne ha guda uku ihdaha ihdaha an eh, an taqsura an tafsir as-sagha'ir li dha'fiha wa dha'f al-ikhlas akwai ayyukan da zaka yi na kwarai amma ba za su iya ma kankare maka da laifukan ba saboda me saboda raunin da suka samu ayyuka ne na kwarai amma sun yi rauni ta ya za saka samu rauni shine ta hanyar zama da talatin da mutum yake ya yi aikin da shi ya yi rauni ya yi aiki kyakkyawa ne amma ba cikakken ikhlasi ya shigo da wasu hudubun nan wata bukatar ta shi kansa a ciki kaga an samu rauni ikhlasi kaga wani aiki mai karfin da zai iya kankare maka laifin ka ba ko kuma al bi huquqiha aiki ne mutum ya amma haka baje baje dai kawai yayi shi gama irin shak shak din da suke aiki kai sallar shak shak to kai shak shak din da to za su zama shak shi ba za ta yi maka ba za ta yi maka abin da ba ta da karfi za ka yanzu kokari ma za ka yi tsaya da kafafuwa ta ba ta tallafa maka wani abu ba saboda ka akwai ayyuka ne al'amalu saliha ne fi fi zafiya a karan kansu in ka kalle su ayyuka ne na kwarai sallah ki sallah yayi azumi azumi yayi zakka zakka yayi sadaka sadaka wato ka kalle su aiki ne na kwarai amma kuma wasu abubuwa sun shiga sun rarrake ayyukan sun yi rauni ta yadda ba za su iya za su iya kankare maka wani wani laifi ba yanzu ka samu ma aka karfe su kai ka samu riba ce shi ne ce biman zilatin dawa abba'i allazi yanqusu min al-muqawamati da'i kamiyatan wa shi kamar misalin wato kamar matsayin magani ne wanda ba zai iya kokawa da cuta ba saboda tawaye da take cikinsa ko dai ta fuskar wato sinadarin da aka sa a ciki an saka kaɗa da magungunan ƙasanmu ba da abu sinadarin da zai baka maganin wannan cutar an kisa shi ya isa irin yadda ake bukatar graft da ake bukata a samu a ciki an da shi kaga ka sha ka sha ka sha ka ga babu babu sha paracetamol kai ta sha kai ta sha an ce biyu ka sha hudu amma ka ji babu babu wani alamar canji amma da an kawo maka dan waje ka ka sha biyu nan sai ka fara jin ka garau saboda saboda sinadarin da yake ciki ba karfi an yi ta da shi wani ma kawai kila faran masara ce aka nika aka mai da ita kwaya aka ba kai ta hadiya kai ta hadiya saboda wani abu ana bukatar dari an sa maka uku a ciki ana bukatar dari sai aka sama uku a ciki kawai kaga wajen sa'in da bakwai babu an cire abin da duk yawanci magungunan da ake amfani da su a alamun salis kasashen masu tasowa don haka ake kamfanonin nan don haka suke kawai haka sai ka ga cewa gashi magani iri ɗaya ne amma ka maka wani sai ka ga daban ba irin wanda ka saba amfani da shi ba kaga magani ne na wannan cutar amma kuma saboda yana da rauni ko kuma yadda aka ce ka sha dose din da aka ba ka sha sai ka sai ka shan wannan dose din sai ka sha biyu da safi biyu da da rana biyu da dare sai ka sha biyu da safi sai ka kishan da rana sai ka sha da dare ko ka sha sau daya to kaga kai kalmiyar bai kai bai kai ba bai kai yadda ake bukata ba kafin yayi maganin wannan cutar to haka ayyukan da muke yi sun kansu ai samu aikin da gashi aiki na za a yi nansa amma ba da karfi saboda mai saboda sinadarin da ake bukatar aikin da sharuɗan da ake bukatar aiki ya cika shi wani aikin da aka bai cika ba duk ka rarrake ka shi da wasu ayyuka da wasu abubuwa wanda suka sa shi rauni ke to akwai ayyukan da suke al'amalin mukaffira ne a karan kansu amma ba za su biya ba saboda wannan dalili ce a saniya kaso na biyu an tuqawima al-sagha'ir za su iya ayyuka ne za su iya wato kokawa da laifukan ka manya a su kai su kasa wala ta tafi ila tafsir shay'in min al-kaba'ir amma ba za su iya kankare maka kowace irin kabira ba kowace irin kabira ba za su kankare maka ba sai su kankare maka as-saga'ir faqat sai ce a salisa mataki na uku ayyuka ne na kwarai an taqwa ala takfir as kuma za su iya kankare za su iya kankare kananan laifuffuka wa tabqa fiha quwwa kuma zai zama sun yi sauƙi wato zai zama sun kankare laifukan kanana kuma idan akwai sauran ƙarfi tare da su sauran hawa su ba su yi rauni ba to kafiru biha ko to kafaru biha ba'd al-kaba'ir wanda da wannan sauran ƙarfin da kuma za a kankare wani bangare na kaba'ir kankare wannan matsala ce da malamai suka yi maganganu akan ta shin al'amal al-fara'id ayyuka da zamu yi na farilla ko ayyuka da zamu yi na wajibi za su kankare mana sagair ne kadai ko za su kankare mana sagair da kaba'ir ko ba ba za su kankare ba akwai wanda cikin malamai da suka ce ma ba su kankare ba wannan magana tana da rauni saboda hadisan muke da su da ayoyi wanda suke nuna za su kankare da akwai wanda wani magana ce sha da to amma wasu daga cikin malamai sun to cikin tuwaye sun ce za su kankare maka saga'ir sun ce za su san kankare saga'ir amma sai suka ce bi sharɗin tauba sagera za su kankare maka amma da din ka tuba in ba ka tuba za su kankare maka ba <laughs> suka ce saboda in muka ce ayyukan da za ka yi ƙananan laifuka da za ka yi ayyuka na kwarai kuma in ka yi su sallah su azumi sadaka su waye za su kankare maka ƙananan laifuka suka ce to kamar an mayar da kananan laifukan sun zama mu ba kamar an halatta maka su to da wuya ake samu su bi baya sallah da wuya ka samu bi in zama sallah ba ya da wuya ka samu su bi baya abin nan sadaka da waɗannan ayyukan galibi musulmi suna yi to kamar in ka ce za a kankare musu ƙananan laifukan su kamar mun ce ku je ku tsara da laifuka an halarta mu sun tashi daga azzunu hayya sun kuma azuba sun kuma halarta kace to saboda wannan go muna ganin cewa ko kananan ma sai an tuba za su kankare amma da sharadin tuba amma inda sharadin tuba shi ita tuba a karan kanta zaman kanta take ita tuba zaman kan take yau idan mutum ya tuba kafin ya yi wani aiki a lalaka su ba da matukar ya kyautata ya kyautata niyyarsa ya kyautata niyyarsa saboda ita tuba farilla ce mai zaman kanta ba za ka kawo ta haɗa ta da wata baka ce in an yi wancan da ita za a samu wani ita karanta ta tana haifar da a kan kari maka laifukanka ka ah, wasu malaman suka ce za ka kankare maka ƙananan laifukan. amma ban da manya manya sai ka sai ka ba amma da laifuka za su san kai sawa ka san kayi ko ba san kayi ba hujjojinsu waɗannan hadisai da muka ambata waɗannan ayoyi da muka karanta da waɗannan hadisai da wani hadisi da wasu hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke nuna cewa Allah subhanahu ta'ala yana kan wa mutum laifukan sai yayin da ya aikata wani aiki na wani يا أيها الذين أمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئات إن تتقوا الله إن كنتوا لغلا ميتوا لكم كي أجلسكم اجعل لكم فرقانا ذلك يا مكو فرقانا يا سيدنا مكو هني لذلك بما تكسيا لك يا سيباكو بثيرا أعطيني sannan kan kare muku da yankan kaga takwa yana zama ka aikata wajibi ka nisanci abin da ya haramta shine takwa to in kai haka ce kafira ku sai zai kankare muku laifukan ku shine sunan kanana shi kaga al'amalu salihah idan mutum ya yi su ubangiji zai kankare masa wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir yi sayyi'ati wa yudkhilu jannatin tajri min ta al-anhar Allah ce wanda ya imani da Allah ya aiki na kwarai zai kankare masa laifukansa kaga ashe akwai imani da Allah da aiki na kware at-taqwa wa ya'mal salih aiki na kware aiki na kware shine kai abin da aka wajabta maka kamar abin da aka hana ka dan ce za a kankare maka laifuka ba kace to kaga ashe kankare kananan laifuka yana bukatar a ce ka kiyaye baka baka zan mai aikata manyan laifuka ba baka zan mai aikata ba laifuka ce manyan laifuka kan wannan sai ka tuba wannan sai ka tuba saboda idan aka ce za ka yi aiki na kwarai in kai sallar farilla kai abin nan eh, kai azumin farilla shi ke nan duk laifukan kamar ya da za ka yi za a kankare maka ba za ka zarkana da ka ce to zama hala a samu musulmin da ya shiga wuta fil galib al muslimuna yusalluna wa yasumuna wa yaqudduna wa sau tare da musulmi suna wannan in aka ce wannan shine to kenan babu wanda zai shiga wuta musulmi yana wannan kaba'ir kuma da suke shigar kaba'ir kuma suna cikin abin da suke shigar da mutum da mutum wuta to in har sallah kawai za ta kankare duk ba'in su kaka shi nan babu wanda zai shiga wuta sai wanda <coughs> ba shi da rabu gaba daya wace don haka ita kabira Allah yana kankare ta tare da tuba sun ya tuba daina abin da yake yi na dama yake ba zai kowa wace Allah subhanahu wata'ala ya kankare masa ya shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da a tuba ya yi umarni سوى الله آمنا وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توبوا إلى الله توبة نصوح يجي هيك أمرنا بمؤمنين توبة توبة جوا لأن توبة تجزية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لأن أولنا كافر أنا أنا لمن توبة ثم توبة الذي يأتي مثلا Allah ya nuna wanda zai aikata laifi kuma ya fito ba to kawai aikinsa na kwarai ba zai wani kankare masa ba ya yi wallazi na amur layar tsarkawar min kawai a ta an yakunu khairan min wala nisa'u min nisa'in a ta an yakunna khairan min hunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab dalikum al fusuq ba'da al iman man lam yatub fa ulaika hum zalimun to man lam yatub wanda duk bai tuba ba daga ne daga abin da aka ambata shi ka ga ganin mutum yana sallah amma kuma yana izgili ga yan uwan musulmi namiji ne ko mace ne ko yana sunce ko yana giba ko yana ina sallar ta kawai ba za ta wannan zai kusan yi tare ba sai ya tuba ya sa kashi a cikin wanda da ya tuba ula ya kuma bari wanda ya tuba musu sai ya bukatar abin nan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci aljanna يا سيدي cancantar الجنة su ne masu istighfari wanda ba sa tojewa a إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يذكر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون kaga anan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci masu tsoron Allah masu tsoron Allah suwaye almuttaqun sune alladhina yaf'aluna alwajibat wa yatrukuna almuharramat sune muttaquna ma ba aikata wajibi su bar haramun ba sune muttaqun ba at-taqwa shine tsayin tsayin alwajibat wa tarkul manhiyat shine abin da ake kira taqwa kiyaye dokokin Allah ta hanyar aikata abin da ya wajabta maka aikatawa ka bar abin da ya hana ka aikatawa shine ake kira taqwa mutum ya wannan ya samu takawa to Allah subhanahu wata'ala ya ce ku yi gaggawa zuwa ga wata aljanna mai girma da fadin takawa fadin mai da kasa an tanade ta ga masu takawa ma'ana masu aikata aikin wajibi da barin aikin haram sai aka faɗi wasu daga cikin sifofin allazai da lufi kuna fiskar rayuwar zama masu ba da su don Allah a lokacin da suke cikin wargiyarwa ko lokacin da ake cikin wahala ba sa gajiya da kyauta da kuma ce da dukiyar su fi sabilillah wal karimin na ghaiz ba ta haɗiye fushi wal afina anil nas ma su yi afuwa ga mutane wallahu yuhibbu al muhsin Allah yana san masu kyauta kawa. to bayan afuwar kuma sai su bika da kyauta bayan kayan musu laifi sun haɗiye fushin akwai haɗiye fushi akwai afuwa, akwai istar matakai uku ne wani zai iya na ɗaya ba zai iya na biyu wani zai iya na ɗaya na biyu ba zai iya na uku ba wani kuma zai iya uku duka akwai wanda zai haɗe fushinsa amma abin yana cikin tare duk sai da yanka zai kwafa shi ba na san kare garin mutum je ka na amma ba na san kare kaga wannan kaza ba zai zahu na kaza ba zai zahu bai tashi ya yi wani abu ba na ramuwa ko wani abu ya haɗe fushinsa amma bai akuwa ba wani zai yi sun haɗe fushi ko zai akuwa sai to na akuwa na yaki wani ya yi na shi kenan ya tsaya nan shi amma ka wani abu zai kara haɗan da kai ba saboda ka ko alheri yake rabu ba zai ba wannan ba <coughs> wani kuma bayan ya yafe din kuma duk wani alheri kuma ya zai kira ce ba kaga wannan insani kenan bayan hafuwa ya kai matakin insani shi yasa Allah ce wallahu yuhibbul muslimin la ko wannan cikin sun sun sun sun sai ce wanda zai ne za fa rufa a kai su ne waɗanda idan suka aikata mummunan aiki a wubara mu an fusa ko suka cuci kansu ta hanyar barin wani abin da aka cuci ya ɗaya ya rufe suka yi ba sai su tuna Allah zakbaru ne zunubin su nema Allah ya gafarta musu laifukan shi ne su ba to man zuru ba illa Allah wane ne yake gafarta zuru ga Allah za ka shi suka ruka kuma shi ne da za a kasani waɗanda su yi ruwa alama ba a ruwa hun yalon lafi amma ba za su doge a kan abinda su kai ba suna kani ba za su yi laifi ba kuma su dage a kan wanda laifin su kade su fi gaba da laifin na duk da faɗakarwa da da wa'azi da ake kaga a nan allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su a farko masu takawa ne ya faɗi masu takawa ne za su yi fada cikin laifi amma za su duba shi kaga takawar su ba za ta sa a kankare musu laifinsu ba sai sun tuba shi ne wasar faru da him sannan sai sun bar dokewa da dagewa akan wannan laifin, shi ne wani musiru alama fa'adu ko ya alamu a ce dan mutum yana <coughs> aikata ayyuka na kwarai to amma kuma yana fuka manya-manya ko baya tuba su kaga ba za a ba za a daga masa kafa ba har sai ya tuba ya nemi gafarar Allah kuma ya bar wannan abin da yake to anan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce masa hadisin ubada ibn samit a cikin sahihai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wanda ubada ibn samit ya ambaci mubaya da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata mubaya akan ba za su shirka ba ba za su sata ba ba za su zina ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya kiyaye waɗannan haƙoƙin ya kiyaye waɗannan haƙoƙin to ubangiji subhanahu wataala zai bashi aljanna falahu aljanna wanda duk zai kiyaye abubuwan nan da ya dau alkawari akan na zai bi Allah zai bi dokokin Allah zai aikata abin da yake wajibi akan sa zai bar haramu to falahu aljanna wa man afada minha shay'an fa uqiba bihi fa huwa kaffaratu lahu wanda kuma zai yi wani laifi daga cikin abubuwan da aka kai ko ya yi wani abu da aka fashi sai ake masa hukuma a dalilin wannan a nan duniya kamar mutumin da ya sa ta a yake masa hannu ko ya zina ai masa haji wa ga uki da bihi aka man haji a nan duniya fa huwa kafaratul la ya zama masa kafara wa man satarahu Allah wanda Allah ya tsirce shi fa amruhu ila Allah in sha'a ghafara lahu wa in sha'a ghafara al'amarin sana ga Allah in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya ga dama kuma ya azabta to kaga anan suka ce kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce tun da dai yana aikin kwarai ba ko yayi shi kenan da ya zama na wanda aka ce zai zama masa kafara shine wanda aka yi masa haji wanda ba a yi masa haji ba yayi laifi amma ba a yi masa haji ba ba a yi masa ukuba ba malamai sun ce fa uqiba bihi bai zai ta da ta akan hukuma ta duniya ba ta haddi ba kawai zai shiga hukuma shar'iyya kamar da muka karanta a baya al'uqubatu shar'iyya sune hudud <coughs> zai kuma iya daukan al qadariyya wanda zai yi laifi laifin da ba haddi a ciki amma Allah wani wataala ya jarrabe shi da wasu masifu wanda za su kankare masa laifi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu da zai samu mu'mini ba ne. مسلم يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به بها خطاياه باب وني بسد ريش سوى هلا كو يوم مفو بكين شكي كودا هو نبي تقول اي سبيل كاسا لأن يكن كلمة ليس كفر ذات أقوي أقوبة أقوي أقوبة قدرية تكتب سامن ذهلين في جنسة زمن مثلا wankan tsarki na laifinsa ka ce fa uku ba biyu aka yi masa ukuba ko ne ukuba shar'iyya ko kuma ukuba kadariya wannan zai zama masa kafara ubangiji subhanahu wataala ya wannan hadisin ya ya ya shafi wancan hadisin da yake cewa la adri al-hal al-hudud kaffaratun am la annabi yana shi game da hudud shin kafara ne hudud ko ba kafara ba ne Na bai ce ban sani ba kafara ne ko ba kafara ba ne malamai suka ce wannan kafin Allah ya sanar da shi bayan Allah ya sanar da shi ya sanar da da sahabbansa wanda hadisi na Ubadah ibn Salih yake cewa fa uqila bihi fa huwa kafaratun la a wata ruwa fa uqima alayhi al-hadd fa huwa kafaratun la kaga kenan haddi kafara ce suka ce to ai akwai a في سورة المائدة آية المحاربة لأن الله سبحانه وتعالى يعمل فيه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرسلهم من خلال أو ينفوا من الأرض التي ذلك لهم خزي ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم بكثير وأن آية تايمة كان حدي لو أن قرناء فرناء الولد masu barna a bayan kasa masu fashi da makani masu kidnapping sun mutane da sauransu ce hukuncin su mu kalkalu a musallaku ko a kashe su ko a gice su a wasu kafa a yi wa aljulo min khilaf ko a yi musu da yanke hannun damar su a bar da kafar hagu ko na hagu da kafar dama auyon kawai da ko a kore su wasu kafa a ji a tsare su a ɗaure musu daurin rai da rai ko wani abin sai Allah a ƙarshen ayat ce zalika lahum khizyun fid dunya wannan wulaganci ne gare su a duniya to zarta ce gare su a duniya walau fil akhirati azabun azim kuma suna da wata azaba mai girma a lahira da wasu malamai su fito to idan hudud kafara ne ya za a ce khizyun fid dunya kuma a ce a fil a azabun azim ya kamata a ce in an mutu wannan an gama kuma can gaba Allah ta ilal da tabu Mun qabla an taqdiru alayhi wa alamu anna ghafurur rahim ashe kaga akwai tuba sai yasa wasu suka ce haddi yana zama kafara amma sai an tuba don Allah ke ilal ya tabu sai wanda suka tuba to magana ne mafi inganci ba ba wanda muke gaba muke tattaunawa ba cewa hudud kafara ne wanda suka yi mun samu kafara wanda ba a yi masa ba to wani al'amuru amruhu ila Allah in sha أسلمه وإن شاء بقر لا ان لا ما يعذر لا شيء لا لا ما يا قام الزام هو أقول أن في رأي ما في يتم على سوى الأعمال الفرائض الفرائض هنا كنك لي كان أنا نعم من من لا يدور كلام كما إن حزم كما إن تيمية سنة بين اقوى يورد mai ayyuka su kankare manyan ma kamar yadda zai ibn qayyim ne ishara zuwa ga wani abu irin wannan a mataki na uku kaga yace taqwa ala tafsir as-sagair yace wa tabqa fiha quwwatun tukaffiru biha ko tukaffaru biha ba'd al-kaba'ir kaga kenan ba sagair kadai ba har ma wani bangare na kaba'ir gwargwadon irin karfin aikin da karfin ikhlasin da yake cikinsa <coughs> da ƙarfin yadda mai aikin ya kiyaye dokokin aikin don haka da annan sarasar rike man hajja falam falamiyar su raja a ka yau ma wadda da ta'umu wanda ya hajji ba ba ta ba ba ta ma'ana da ya kiyaye dokokin hajji da wanda aka ce yayi da wanda aka ce kai yayi <coughs> annabi ya ce ya dawo kamar ranar da ba ta yi sa'i ba wanda ta take haifarsa da bai inda ya dawo kamar an da mahaifiyarsa ya mishi na ya dawo ba ya da sabira ba ya da sabira inda in har zai dawo da kabari to ai an yi ba ai ba sai dai sun ce ba kowa ba ne zai cutanci wanda sai wanda ya kawo aiki yadda yadda ake bukata in ya zama da ya yi rauni to ba lalle ne ya kai ga wannan mataki ba shine abin da ibn qayyim yake nuna da cewa ibn abdul cikin littafin at-tabbid yayi kata kata da ra'ayin abokinsa eh, ibn hajj da shine bai faɗi sunan shi ba amma dai da shi yake cewa ya kawo ya yi ranti ne akan magana saboda wasu sun faɗa dan kada wasu jahilai su da cewa in dai kana aikata farilla to ko manya manyan ayyukan kamar laifukan kamar za a kankare wani ya ba wasu lasisi ya su tsaye manyan ayyuka na laifuka su ce ai suna sadaka ai suna haji ai suna kaza ai suna kaza duk wannan Allah zai kankare musu wannan da shi wannan shine abin da ibn al-qayyim ya ambata nan wanda malamai suke bayanin sa illa illa bil kafan شين ما لقيته في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأخبار الكبائر أشكين حديث البخاري لمسلم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يعني حديث أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ألا أنبئكم أشي بنا كيامكم بنا باكو الأبار أكبر الكبائر بنا باكو الأبار ما في جرما ليبكا قلنا يا بلى يا رسول الله يبكا إيه أباه يا رسول الله قال الإشراك بالله من الشركة لله وعقوق الوالدين من تتابع وإياه وشهادة الزور لشيء الزور عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يساجن على وشهادة الزور على وقول الزهر على وشهادة الزور على وقول الزور أي فلا تقوم أنا زام قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بين شو أخوي وسيلة فكا من يا masu girma wasu malamai suka ce a wannan hadisi yana nuna mana a kaba'ir din ma hawa hawa ba hawa ba mataki ɗaya ba ne a cikin kaba'ir din ma akwai akbarun kaba'ir kaba'ir duk kaba'ir ne amma a cikinsu akwai akbarun kaba'ir domin haka wannan nasi ne ana akbarun kaba'ir sai akwai akbarun kaba'ir akwai akbarun kaba'ir to idan muka duba a cikin akbarul kaba'ir din an faɗa al-ishraku billah shirka da Allah aka faɗa uququl walidai na ba wa iyaye rashin biyayya ga iyaye sannan na uku shahadatu sosai da zuwa su kansu in muka duba za mu ga al'ishiraku billah shirka da Allah wannan ya fi ya fi hukumar walidai ya fi kaunar misalin da zai saboda a cikin akbarul kaba'ir nan ma akwai wanda ya fi girma ba za ta haɗa mai hukukul walidain da mai shirka wannan shirka yake yi da Allah wannan kuma saba mahaifin sai za su zama ɗaya dukkanin su sun yi manyan laifuka amma wanda zai yi wa Allah shirka ta ga ya fi girman da yake amma da a ta zama su a cikin karkashin akbarul kaba'ir saboda ka su kansu suka ce akbarul kaba'ir ba lallai zama su ma duka a mataki ɗaya ba والبيت والبيت هكذا haka وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقتل المحسنات الغافلات المؤمنات آه، annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisanci munanan ko miyagun ayyuka masu halakarwa almubiqat masu halakarwa guda bakwai qila aka ce wa ma hunna ya rasulullah wadanne ne su ya ma'aikin Allah qala al-ishraku billah da farko shirka da Allah wa sihr na biyu sihiri wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq na uku kashe rai wanda Allah ya haramta ba bisa haƙƙi ba wa aklu malil yatimi na hudu shi da cin dukiyar maraya wa aklu riba na biyar cin riba Wata wani yawman zah na shida gudu daga fagen yaki sannan na bakwai wa qatl muhsanatil latin mu'minat sannan da yin kazafi ga mata ka tangagu kamammu alghafilat wanda ba ruwan sannan kuma almu'minat mu'minai wani hadisi za mu ga ya ambaci abubuwa guda bakwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa masu halakar wani. ma'ana suna halakar da wanda yake yin su wanda insha Allah za mu sharhin su darasi na kashi na biyu insha Allah